ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب wannan abin da ya faru ga kafirai na kisa da dukan gabai abin da ya janyo shi shine sun saba wa Allah da manzansa ba su bi umarnin abin da ya umarce su da shi ba, ba su hannu daga abin da ya hana su ba, duk wanda ya saba wa Allah da manzansa a cikin haka, hakika Allah mai tsananin uquba ne gare shi a duniya ta hanyar kisa da kamu, a lahira kuma da wuta.